Masaurare awwal yau ne ki farin cikin saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin siyasa. Shirin da muke gabatar maku a kowane ƙarshen mako daga nan sashen Hausa na Arafai. A cikin shirin na wannan makon za mu tattauna ne kan sakamakon zaben Amurka. Inda ɗan takarar Republican Donald Trump ya kada Hillary Clinton ta Democrat. za mu jadda masana suka kalli nasarar da Trump ya samu da kuma kalubalen da ke gabansa, sannan za mu ɗan leƙa Najeriya. Bayan shafe watanni ana gugurmayar yakin neman zaɓe da ba a taɓa gani irinsa ba a siyasar Amurka, saboda yanayin 'yan takarar da suka fafata a zaɓen ƙasar. daga ƙarshe dai amurka sun zaɓi donald trump na republican a matsayin sabon shugabansu mutane da dama dai su yi mamaki yadda ɗan takarar na republican ya kada abokiya hamayya shi hillary clinton ta democrat duk da cewa dai amurka sun nuna suna iya zaben mace ta shugabance su amma sakamakon ya nuna yawancinsu ba sauyin da suke bukata ba kenan duk da halaye da manufofin trump a yakin neman zaben shi to ba wai amurka ba zaben trump a matsayin sabon shugaban amurka ya zo wa duniya da mamaki Da farko na tattauna da abokin aiki na Abdulkarim Ibrahim Shikal game da zaben na Amurka da Donald Trump ya lashe. Ni ina ganin cewa kamar daga waje ake ganin cewa kamar abin da mamaki Amurkawa su suka yi zaben nan. Dan takara wato yan takara suka tsaya kusan hmm. guda hudu. Biyu aka sani Hillary Clinton da shi Donald Trump. Hmm. Aka waye gari yayi nasara. daga waje zamu ce eh ya zo jama'ar mamaki amma masu jefa a irin kalamai na yakin neman zaɓe da abun da yake cewa zai yi kuma aka zaɓe shi ya tabbatar da amurkawa irin abun da yake so shi suke son ai mm. ah, ni ban ga abun wani da mamaki ba anan dan ah, takara ne kuma jam'iyya kamar republican ba karamar jam'iyya ba ce ta masu ra'ayi na mazan jiya mm. a ce yau an waye gari ta karɓi mulki daga hannun jam'iyyar democrat bayan share shekaru takwas suna mulki mm. saboda haka amurkawa suke ganin cewa irin abubuwan da ya tallata na zai yi idan har aka zaɓe shi sun fi gamsar da su fiye da abin da Hillary Clinton ta faɗa kuma wannan shi ya ba shi galaba mamakin ɗaya ne yadda a ce mutum yana gima da jam'iyyar da ya tsayawa kar ka manta har a cikin jam'iyyarsa jigo dukkaninsa a jam'iyyar republican suna adawa da tsaye da shi takara amma duk da wannan ƙiyayya da ya fuskanta a cikin gida a jam'iyya ya samu karɓuwa ga 'ya'yan jam'iyya ya samu karɓuwa kuma ga amerikawa saboda mm. haka wani abu ne da Allah ya kadara sai ya faru kuma ga shi ya faru. Eh, to amma kana ganin yanzu manufofin shi Trump za su ci karo da manufofin amurka da ba zai taɓa yiwuwa ba ai dole ne ya kasance manufofinsa duk inda suke su kasance irin manufofin da dokokin amurka amurka ƙasa ce mai tsari ba wai da an ci demokaradiyya kawai ba mm. mutum an zaɓe shi abin da ya ga dama akwai manufofi na amurka waɗanda ko ya so ya canza su ba zai iya canza su ba idan kana tuni lokacin da aka zaɓi barack obama mutum ne mm. da ake fatan kasancewar sana da nasaba da baƙaƙe zai iya yin wasu abubuwa ya canza manufofi na amurka amma tsawon shekaru takwas kowa ya ga abubuwan da ya yi amma ya gagara kar ka manta da aka zaɓe sa wasu daga cikin ziyarce-ziyarce da ke mafi muhimmanci a waje barack obama shine je a al'azhar wato kasar mm. masar ya yi jawabi a wannan guri aka yi zancen cewa ana zaton cewa zai iya canza lamurra a yankin gabar tsakiya musamman rikicin isra'ila da falastinu amma har ya sauka ya dai tarar da wannan matsala haka zai tafi barta hmm. shi ma Donald Trump idan akwai wani abun da yake son ya canza matukar tsarin Amurka na adawa da abun ba tsarin sa ba tsarin Amurka na adawa da abun to ba zai iya canza shi ba shi ma saboda haka dole ya bi tsari na Amurka eh, to Abdulkarim wani kalubale da ake ganin ke gaban Trump shine yadda ake masa kallon shi wato dan kasuwa ne kuma attajiri wato da baya da wata kwarewar aikin gwamnati illa kasuwancinsa. Tabbas wannan ba karamin kalubale ne ga shi Donald Trump. Eh. Amma idan muka koma a tushe wato salon mulki irin na Amerika yadda aka tsara shi da kuma shinge da kariya a kowane bangare. ni ina ganin cewa hakan ba zai kasance wani babban kalubale ba a gare shi saboda akwai mm. mukarrabai jami'an da za su yi aiki da shi akwai majalisun dokoki guda biyu akwai sauran wato fannoni na fannin tsaro da makamantansu za su iya taimaka masa ainihin ya iya sauke nauyin da ya rataye a wuyansa mm. amma watakila wani abu da ya kamata mu yi la'akari a nan shine Uh, ka san america suna da wata matsala ta a gaggauce a cikin kwanaki ɗari na farko ana buƙatar kai wasu ayyuka mm. cikin waɗannan ayyuka wata biyu na farko sai ka naɗa mukamai na gwamnatin tarayya akalla guda dubu hudu to ina ganin cewa idan har akwai kalubale gabansa shine wannan suwaye zai zaɓo su masa wannan aiki mutum dubu hudu za su kasance jigo ga tafiyar sabuwar amurka ba zai zama hujja a ce wadan yana dan kasuwa ko kuma a tajiri harkokin kasuwanci su ɗauke masa hankali ba sai dai wata hikimar ce da kuma gogewar ya samu a tarihin duniya saboda a yau daga kasuwancin kuma gashi ya shiga fagen siyasa kuma allah ya kadari shi amurka suka zaba. To editan mu Bashir Ibrahim Idris ya tattauna da Dr. Muhammad Sani Abdu dan majalisar wakilan Najeriya kuma wanda ya taba karantarwa a Amurka. Da farko ya kake kallon wannan nasara tashi? To yaga nake kallo shi ne da yake ni musulmi ne ka san mun san a cikin suratul uh, Ali Imran aya ta ashirin da biyar Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wato Allah shi yake ba wa mulki ga wanda ya ga dama kuma shi yake ɗauke mulki ga wanda ya ga dama. to a tanan nake ganin sa Allah ya zaɓe shi ya bashi jujja abubuwan da suke ta faruwa a lokacin kamfen. Da yake kayan magana abubuwan da suke faruwa a wajen yakin neman zaɓe wannan yasa ake fargaba da nasarar sa kamar idan ya hau zai sauya alƙiblar siyasar Amurka hakan kuma zai yi illa ga wasu mutanen da suke hulɗa da Amurka. Eh to abin da zan ce wannan shine akwai abu biyu duk yadda ka ɗauka gwamnatin Amerika ta wuce nan saboda wato akwai abin da turawa suke ce da american governance establishment an kafa wannan abu wato shine sinadarin tafiyar da gwamnati yau sun ɗauki wajen shekara ɗari biyu da hamsin ko fiye suna tafiyar da al'amura so in ka lura duk abin da america ta sa gabanta ko ko su 'yan democrat ne ko 'yan republicans ne akwai abin da za su yi ta gefe-gefe amma tsakiyanta bai yi canzawa kamar tsakiyan kwai yake sai dai ka canza wajen amma tsakiyan yana nan daren so duk abubuwan da yake faɗa din nan yawanci ina gani saboda yana so ya ci ne kuma yau ya ci kuma ka ga ma an canza salo tun da ya ci abin da yake faɗa da haka e lallai akwai abubuwa da za su canza amma ba har ga yadda wai shi yake faɗa zai iya canza ba dan bai isa ba akwai dokoki kuma kasan can sun masu bin doka ne to yanzu kamar abin da yake faɗa dangane da al'ummar musulmi da 'yan latino nan kana ga ba zai iya aiwatar da shi ba Allahi ba zai iya kawai haka nan yadda ya faɗa ɗin ya tafi ba eh wa'yansu abubuwa za su dan cancanza ta wajen gwamnatance amma a dokance wato zai yi wuya kawai a yadda da su ga baki ɗaya na biyu wani lokaci abubuwa suna faruwa mutane su tsorata amma kuma shine alkhairi a gare su wato abin da nake nufi anan a ɗauke ni ka gani dai musulmi ne baki ne kuma ɗan najeriya ne kuma ɗan afirka kuma duk ya yi furci kan musulmi ya furci akan baki ya furuci musamman a kan 'yan Najeriya cewa zai koro mu. Ya zai ya kore ka kana da visa. Ya zai ya kore ka in kai ɗan Najeriya ne amma kuma kai ɗan Amerika ne da kake da ko green card ko ka ci lottery ko kuma kana ma da passport ɗin abun nan ɗinka. Abin da yake nufi shine wato bakin haure da basu da takaddu yana so ya tsara Amerika ya tsaftace ta. To ni abin da nake faɗi a nan shine kamar mu Najeriya ne ina ganin alheri ne ma cin Trump ba ma abun bakin ciki. ya kamata mu duba abinda da tura suke cewa we should look inward mu duba cikin gida mu gyara cewa ba kowa ya bar gida gida ya bar shi muna nan muna ta faɗa na Delta a Fulani da wane ne da sauransu muna ta ɓata ƙasar mu to yau gashi nan ba inda zaka je ka buya daman yawanci ka san yan mu ne abu kaɗan su saci kuɗi su tafi America su yi laifi su gudu America to yau american ta ce ba ta son sai kaga ko ya zama alheri ga Najeriya can din wanda suka yi ilimi a can suka rasa ka ga mutum yana da phd yana da medicine yana da nuclear science yana da amma yana tuka kazi a new york ko washington to yau in bai da takardu za su koro shi to muna welcoming din shi za gida shi ma ya bada nashi gudunmawan gina najeriya a ƙarshe abin da nake so mai shugabanninmu za su yi amfani da shi don su daɗa gyara ƙasashenmu mu ji daɗinsu. Ni ina ganin abin da cin Trump ya yi mana kenan. inda Hillary Clinton ne ta zo za a ci gaba da abin da ake kuma duk yaudarar mu suke don yanzu ka duba duk zaman abin da Obama ya yi a ƙasan nan a shekara takwas ɗin shi Amerika ba wani amfanin da muka yi ba mu amfana ba saboda yana tsoron an ce shi baki ne daga Afirka wai kar ya son kai to mu ka san muna da irin wannan shi yasa kullun ka ga a Najeriya ma dan Lebanon zai zo ya yi dukiya bature zai zo ya dukiya indiya zai zo ya dukiya ba mu san kanmu to wannan ya nuna mana mu ma yadda Trump yake cewa America first mu ma nigeria first wato nigeria ce ta farko. To baya ga lashe zaben shugaban kasa jam'iyyar Republican ce kuma ta lashe zaben majalisar wakilai da dattijai a Amurka. Wanda wasu ke ganin Trump na iya cimma wasu manufofin gwamnatin shi da ya ta faɗa a yakin neman zaben shi. To sai dai kuma zababben shugaban na Amurka ya fuskanci adawa daga bangaren jam'iyyarsa ta Republican inda wasu manyan jigajigan jam'iyyar suka ce ba za su mara mashi baya ba. Ko da yake a jawabinsa na farko bayan tabbatar da shi a matsayin wanda ya lashe zaben Donald Trump ya ce yanzu babban abin da zai sa a gaba shine hada kan jam'iyyarsa da kuma 'yan ƙasa. Na ji ta bakin Dr. Jibrin Ibrahim na cibiyar bunƙasa demokradiyya da ci gaba. kan nashi jam'iyyan ya riga ya ya haɗa kansu kuma ba wai shi ne ya yi ba mutane ne masu kwaɗayi to yanzu da suka kasance shugaban ƙasa sun samu majalisar datta da na house of reps eh wakilai kenan yan ɗaya wakilai sai suka zo suna goyon bayan shi yanzu domin sun ɗauka kuma haka ɗin ne dama ne su yi duk irin canje-canjen da suke so su yi da da suka kasa yanzu lokaci ya zo sun samu daman yin abubuwan da suke so su yi. Eh, amma da baya ai sun juya mashi ne saboda suna ganin manufofin shi sun yi karo da nasu ko na Amurka. Eh, ba shakka akwai bambanci da yawa tsakanin su Na farko yawancinsu irin batanci da yake wa mata ba sa so sun yana nuna su kamar ba su da addini eh, ba su da da'a kuma yawancin 'yan republican tun da kristoci ne kuma suna daukan da'a da addini ya kura musu da mahimmanci ba su ji daɗin irin halayensu ba na biyu da yawa daga cikinsu ya sha zaginsu ya nuna masu raini ya musu abubuwan da bai kamata ba na uku shine in aka duba abubuwan da ya ce zai yi kamar zai hana ciniki ba kariya to wannan abu ne da ba sa so ko kaɗan tun da aka kafa wannan jam'iyya suna so ne a baza ciniki ba kariya shi kuma ce bai da wannan ba to mm-hmm. wayannan dalilan ne suka sa aka samu baraka cikinsu. Hmm. To amma yana cin zaɓen da yake dukan suna da kwaɗayi sai suka dawo suka ce eh to za su yi aiki da shi yanzu sun a samu a yi gyara ko kuma a yi canji. To irin canjin da za a yi ne dai ba tabbas inda su abin da suke faɗa ba shi suke faɗa ba. Hmm. Domin haka akwai bambanci tsakaninsu dai har yanzu kenan. Hmm. To ana dai ganin salon yakin neman zaben Donald Trump ya raba kan Amurkawa abinda ba a taba gani ba a siyasar Amurka. Amma koya zai hada kan 'yan kasar kamar yadda ya faɗa bayan ya ci zaben? Tambayar kenan da na yi wa wakilin mu na Amurka Yakubu Lukman. Wannan da wuya bayan da aka sha aka yi wannan kare jini biri jini har tsawon fiye da shekara guda da wuya a ce za a haɗa kan Amurka ya ce zai yi ƙoƙari amma duk abin na nashi kyamfe nashi ya aza kan harsashen abin na hana musulmi shiga da koran mutanen hispaniyawa da dai irin makamantansu to yanzu sai an sura ido an game zai ce wani abu dai da ba a taba gani ba shine yadda zanga-zanga ta barke a amurka na adawa da wanda aka zaba a matsayin shugaban kasa inda dubban Amurkawa suka fito saman titi suna zanga-zangar adawa da zaben Donald Trump. Trump dai ya soki kafofin yada labarai da ingiza zanga-zangar. To ko zanga-zangar na iya tasiri ga sauya manufofin sabon shugaban na Amurka? Tambayar kenan da na yi wa Alhaji Suleiman Garba Saminaka mazaunin Amurka. A cikin ba zai ya lashe ba domin mutum ne mai tsaurin ra'ayi kuma a yadda aka nuna mutum ne mai shi kamar boss ne ba lida ba ba shugaba ba ne sai dai mutanen da za su zai jawo a cikin gwamnatin nashi to su suna iya ba shi shawarwari na abubuwan da yake zai yi domin ya canza akalan manufarsa wanda shi ne kaɗai zaman lafiyarsa a shugabancin amurka domin ya tursasa cewa zai aikata abin da yake zai yi lokacin kamfen to shi ma 'yan majalisa da house of rep da su sanatis da ya su ba shi goyon baya wannan ina ganin ba zai haifar mushi kanin ido ba don suna iya votin no confidence ma a kan shi in ya ce dole sai ya aikata waɗannan abubuwa da ya zayyana zai yi To ba wai dai Amurka kawai ba, zaɓen Trump ya jefa shakku ga ƙawayen Amurka na Turai da Asiya da gabas ta tsakiya musamman ƙarfin faɗar aji Amurka a duniya da kuma yadda manufofin Trump za su iya cin karo da alakarta da ƙasashen duniya. Sai dai kuma Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu yana sahun gaba cikin shugabannin duniya da suka fara taya Trump murnar lashe zaɓen Amurka. saboda yana ganin zaɓensa nasara ce ga Isra'ila musamman ga toshe samun 'yancin ƙasar Falasɗinu. Dangane da manufar Isra'ila a kan Trump, na ji ta bakin Malam Inuwa Adam na kwalejin shari'a a Kano. A ne gani nake Isra'ila ta samu abin da take so saboda 'yan Republican ne suka karɓa kuma 'yan Republican ɗin ma wanda yake da kyamata ga musulmi sannan kuma a baya ma ga haka ɗin yake da rashin gogewa ta siyasa musamman ta ƙasa da ƙasa sannan kuma yake da matukar wato fifita a jinsin yahudawa ko kuma kasar isra'ila a kan makwabtan ƙasashen da kasashen da ke kewaye da ita sannan duk baya ga wannan ai karan farko kenan da aka samu wato shugaba ko zababben shugaba na amurka da yake nuna sha'awar a zama da rasha a kan teburi daya domin cimma wata manufa wadda kamar mika wuya ce ga ita amurka ya zuwa kasar rasha hmm. nasarar trump dai a zaɓen amurka ta saba wa nasarar da clinton ta samu a ƙurar ra'ayoyin jama'a da kafofin yaɗa labaran amurka suka gudanar shin ko hakan na nuna za a daina dogaro da ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a domin tantance makomar zaɓe diba da abin da ya faru a amurka da kuma zaɓen ficewar burtaniya a tarayyar turai Suleiman Amu Suleiman malami ne a jami'ar Ibrahim Badamasi Babangida Alafai kuma da ke nazari a jami'ar Norwich a Burtaniya. Akwai eh, abubuwa da abin eh, hanyoyi da yawa da yanzu haka mutane suna magana da su akan kan kamar na Donald Trump din nan da na America din nan da aka yi. Akwai methods din da su suke bi haka nan wanda ya bambanta da na sauran mutane haka. Akwai wannan ɗaya. dan akwai wani kuma professor eh, alan lichman sunan shi mm. shi na shi ba ma opinion poll yake ba shi na shi tarihi yake bi mm. yana da eh, hanyoyi guda eh, sha uku wanda yake ga cewa fatin da take mulki idan ta saba hanyoyin nan guda shida ba za ta zaɓe ba kuma abin da ya faru ke kenan mm. shi kaɗai daga cikin waɗanda suke irin wannan opinion poll ɗin gaba ɗaya shi kaɗai ne ya samu abin daidai To bari mu kammala shirin na yau da Najeriya inda tun bayan da Majalisar Dattawan Ƙasar ta yi watsi da bukatar da shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar na neman samun izini domin ciwo bashin dala biliyan talatin daga waje. Yanzu dai ana dakon abin da zai faru inda har shugaban ya sake wa majalisa da wannan bukatar karo na biyu. Alhaji Ɗanladi Awuyo wani ɗan siyasa a ƙasar ya bayyana wa Abdulkarim Shikal cewa ƙin baiwa shugaban damar karɓo bashin tamkar da 'yan majalisar sun yi garkuwa ne da Najeriya. wannan kuɗi mun tabbatar da cewa idan Allah ya sa aka karɓo shi har suka sa suka ba da umarni aka yi to ina tabbatar maka da Najeriya za su samu sauki abubuwa za su gyaru kayan abinci zai faɗo da kuma sauran abubuwan da zamu yi na noma da wutar lantarki da abubuwan da aka sa mashimmai wanda za su raya wato za su raya al'ummar Najeriya. To amma wasu na ganin cewa a yau kin aiwatar da ko kuma kin karɓar buƙatar tashi a cigaba shan kafa tamkar an rike Najeriya ne cik saboda haka ya kake fatan a warware wannan matsala ta hanyar sulhu ko ko shugaban ya sake tunkara su da zancen kamar da ya gabatar da shi farko farko eh eto wannan matsala tasu ba ba wannan karan bane idan har an so ko kuma abubuwan da suka faru a bajar a kasafin kuɗi na shekara 2016 ya zama abun kunya ga 'yan Najeriya ya zama abun kunya a gare su saboda mun tabbatar da cewa yawancin su ba ta bukatar Najeriya suke ba ta bukatar kansu suke yi to wannan ya kamata su san 'yan Najeriya suna kallon su kuma 'yan Najeriya idan har mai aikin ya zo shi wanda kuma za su bai damar yayi aikin ya zo shi to dan Allah dan Annabi su tabbatar da cewa sun ba da dama dama yadda 'yan Najeriya suke kunci an samu maslaha ko kuma an samu babban sakamako domin rayuwar 'yan Najeriya. Su 'yan majalisar nan suna buƙatar ƙarin bayani filla-filla ne daga Buhari kan abin da yake sai da kuɗin da kuma yadda za a biyar sauransu kuma yadda bayanai yake cewa. Amma shugaban ya dunkule a dunkule ya tura masa ya ce ba shi zai ci ba ganin cewa yana da kyau ya masa bayani filla-filla. Ina tabbatar maka da cewa kowanne abu za a yi ina tabbatar maka da cewa wannan kuɗi an yi kasafinsa an ware gashi yadda za a sa a wutar lantarki an ware yadda za a sa a noma an ware yadda za a raya al'umma an ware komai an yi shi fulla fulla ba abu ne a kudin ba mun yi ne jiran Muhammadu bayari ta talakawa yake Tuman saurare a nan zan kawo ƙarshen shirin sai kuma wani lokacin idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin editan mu Bashir Ibrahim Idris da Abdulkarim Ibrahim Shikal da suka taimaka wa shirin. Da kuma jami'in da ya sada ne da ku Mustapha a DBC ni awwal yau da na gabatar da shirin ke muna fatan alheri.